da ishirin daidai za mu tashi wa man yarga ba an millata ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بسم الله الرحمن wa ومن babu wanda zai walakantar ai la yargabu an millati ibrahima ba wanda zai walakantar da annabi addinin annabi ibrahima fa ya rukuha ya barta bai shige ta ba illa man sabiha nafsahu sai wanda ya jahilci darajar rai ne wato bai san mutuncin kai ne ba don duk wanda ya san mutuncin kai ne ba za a yi walakantar da shiga cikin addinin annabi ibrahim addinin mutunci addinin girma da girmamawa addinin darajantawa da karramawa ba babu wanda zai walakantar da shiga wannan addini illa man safiha nafsahu sai wanda bai san mutuncin kai ne ba ai jahila annaha ya jahilci cewa annaha ai annabsu ita rai ne makhluqatul lillahi ya jahilci cewa Allah ya halicce ta ya ba alaiha ibadatahu kuma ya zama wajibi ta bauta wa Allah aw istakhaffa biha koko ya walakanta ta wamta hana ya kaskanta ta ita rayuwar ta shi bai san mutuncin ta ba wala qad istafainahu lalle mun zabe annabi Ibrahim ai akhtarnahu fid dunya mun zabi annabi Ibrahim nan duniya bin risala da manzanci wal khulla da kuma soyayya fa huwa khalilullah ta'ala shi Ibrahim masoyan Allah ne wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi ibrahim ranar lahira yana cikin salihai allazina lahum darajatul ula wa'anda suna da daraja madaukakiya ya allah ij'alna min ibadika salihin ya allah ij'alna min ibadika salihin iz qala lahu rabbuhu iz qala lahu rabbuhu aslim Wa da asilim dule robin da haɗari. Walƙuruku tana irƙana da wuraren busar da ubangijin Ibrahim ya ce ma Ibrahim Ibrahim asilim. Mi ka ka ga dokokin mu ai ƙwanƙolin lillahi ka jayu ga Allah. Wa aka lisula gudinaka kuma ka yi kallafin addinin ka gareshi? Kama ɗuli ba min kun kamar wa da kuma anka nema gare ku. To shi ma haka anka nema gare shi Wa an tun zurriyar ta hukuma, zurriya ta kala sai ibrahim da allah ya ce mai ka miƙa waya sai ya ce na miƙa salamtu da rabbi alamin na miƙa waya na ga ubangijin kai kun ga babu jayayya wato bai ja ba ibrahim miƙa wayan ka ce na miƙa ibrahim yarda ya ce na yarda to duk wanda kawa allah haka abinda duk allah ya ce ya ce allah na yarda bai jayayya da allah bai saba mai to allah zai ɗaukaka shi ya ɗaukaka al'amari ne saboda girmanka Allah ka sa mu cikin bayan ka salihai wa wasa biha ibrahim wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani ya inna Allah asfa lakum ad-din ya bani ya inna Allah asfa lakum ad الكافرين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى إبراهيم رأي وصية دوانا كلمة وفي قراءة وأوصى بها إبراهيم إبراهيم رأي وصية da hada ya ce aibil millati da wannan addini ibrahim ya yi wasiya da shi gabani hidiya ne wa yaƙubu shi ma yaƙubu a yi aidan biha banihi shi ma ya yi wasiya da wannan kalma ga ɗaya ne shi ma ya ƙugu wa huwa isra'ilu shi ne isra'ila wanda ƙur'ani ka ce ya bani isra'il to shi isra'ilan kai ne ya yi wasiya ga ɗaya ne su riƙe wannan addini da kyau ƙala ya ce ya bani ya ya ku ɗiyana inna allaha da kuma dina, lalle allah ya tsarkake muku addini dinar islam addinin musulunci ku riƙe shi da kyau kun ji fala ta mutu na kafa yadda ku mutu illa wa musulmi na sai kuna musulmai komi ka faruwa gare ka ya faru gare ka amma dai da ƙarhinka da iyawarka kakka yadda ka mutu sai kana musulmi idan mutum ya mutu yana musulmi duwa da al'amari ka kasance a lahira sai ya shiga aljanna illa dai abinda aka ce a lahira maza ta yi ƙura eh, idan mutum ya duba daidai ba da abubuwa mara kyawu daban-daban to yana wa ya sha wahala amma dai duwa da an kai in ya zo musulmi sai ya shiga aljanna amma idan mutum ya zo ba musulmi ba ko da ya zo shi ba musulmi na ba to wannan kun ji inda matsala take duk ibadarka duk kyautarka duk sadakarka in dai ka to babu musulunci to kai an gama da kai in dai ka zo ba da musulunci ba to kai an gama da kai aljanna kan ba ka shiga cikin aljanna ba mai shiga aljanna sai musulmi saboda haka ka ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmi haza abin nan na hayin an tarke islam wannan kun ga hani na yawa ɗaya ne ɗaya ne da al'amari ya kasance ɗaya na ba musulunci kunji wato wasiya uba kenan in uba ya tara ɗaya ne ana so shi musu wannan wasiya kakka dore musu wasiya to abu kaza haka ku bari ya kuce gidan gawa ka sarauta kaza ka ku bari ta kuce gidan gawa kakku bari ai kaza ba shi aka lura da shi ba ya musu wasiya in mutum ya rike addini komi samu a kai komi sauki gare in ya rike addini amma komi mutum ya rike in bai rike addini ba kucewa abin nan kai saboda haka wannan ita ce wasiyar da aka so a yi ma ɗaya wato kasuban musulunci wa amurin kuma umarni na bisa ba ta alaihi cewa su tabbata ga musulunci ila masa da fatar mota zuwa daidai da lokacin mutuwa fa hadhihi wasiyatu yaquba wannan ita ce wasiyar yaquba isra'il wato libani ga ɗaya ne wa antum zuriyatahu ko kuma bani isra'ila ɗaya ne kuke zuriya ta kuke wada saluna fi tilka wasiya kun shiga cikin wannan wasiya saboda haka ku rike addini ne da kyau ka ku ja da baya am kuntum shuhada am kuntum shuhada إذ حضر نعبد إلهك وإله آخر ta sun ma zakarahum sannan ya tunatar da su zama a jaba aba'uhum da abin da babanninsu sun ka ansa da shi ga wasiyyata jaddihim yaqub wasiyar kakansu annabi yaqub faƙala sai allah ya ce kuntu amin nan an <clears throat> kuntu shuhada ko ko kuna na abin nan kuna na halarci wato an kuntu shuhada ko kuna na halarci hudura halarci idan hadira yaqubal mautu lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqubu shin kuna nan lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqubu iz abin nan badalin na abin nan iz ya qablahu ay badal ishmal iz qala libanihi lokacin da annabi yaqubu ya ce madiya ne diyana mata buduna min ba'di me za ku bauta bayan mutuwata ai ba da mauti bayan mutuwata alu suka ce baba muna nan ga abin da ka azamu na abu da ilaha ka muna bautawa allan da ya halicce ka wanda kake bautawa wa ilaha aba'ika allan da ya halicce babanninka wanda suke bautawa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa kun gani addu isma'ila kun gani sun kidan ya annabi isma'ila mina aba'i cikin babanninsu ta galiban don rinjayewa don wale annal amma bi manzilatul abi don kanin babanka kowan babanka matsayin ubanka yake ku lura da wannan don da yawa daga cikin ku sai ku rika barin yannan babanku ko kannan babanku walakanci babanku ɗaya a gaba gare ku to ku bayyana haka nan kanin uba uba ne uwan uba uba ne saboda haka ku rika lura da wannan da kyau wale annal amma amma domin ammi bi manzilatil abi matsayin uba yake wa bi isharatun cikin wannan akwai ishara ila annati ba annabi kenan bi annabi dan shi annabi isma'ila shi awon annabi ishaqa sannan shi annabi isma'ila shi abbaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun gani kenan a anna ittiba annabi laysa na kasan fi haqqin bin annabinmu ba na kasuna ba ga haƙƙinsu don wanda sun ka biya gidansu yake harka gidansu shi dan wan babansu na ashe kun ga in sun bi shi ba su walakanta batun da har cikin gida ake izuwa fil asali domin ga asali min jinsin shi annabi yana cikin jinsin sun da dan gidan isma'ila ne wa annahu yashma'una ma'ahu fi jaddin wahidin kuma suna tarayya da shi cikin kaka guda wa huwa ibrahim shine annabi ibrahim wa anna isma'ila kuma lalle isma'ila alladhi kharaja nabiyyu minhu wanda annabi Muhammad ya fito daga tsatsonai to muqaddama ala ishaqa shi aka gabatarwa akan ishaqa dan shi abbabba shi abbabba ga ishaqa alladhina kharajuhum minhu wanda su da gare sun kaito wa kana hadha min iqrari abaihim bidhalika wannan yana cikin iqrarin babannin su da wannan wa anna asal al ibada wahidun kuma asalin ibada guda ne wa huwa ibadatu ilahin wahid shine abautawa Allah guda wa a ma'rufun sunan ibada tun dadewa sananne na min zalikal waqti tun wannan lokaci wa huwa al-islam shine musulunci wa walladina aytaqaduhu wanda sun karike musulunci da kyau yusammuna muslimina ana ce musu musulmai wa bi qawli a cikin magana ta da yace ilahan wahida badalun min ilahika wato ilahika ilahun wahidun badaluhu wana hannu lahu na kuma mu muna mika wayan muga abin nan ga shi Allah nan guda idan ku ba ku yadda ba ai a baito an tuslimu lahu in kun ki yadda ku musulunta gare shi to mu mun musulunta gare shi wato idan ku ba ku yadda ba to abin nan mu mun yadda wa an bi ma'ana hamzatu inkar aw abin nan hamzatu tawbih ai wa kaifa abaitul abaitumul islam yaya za ku eh, ƙin yadda da musulunci wa ƙada hadartun kulla hadil a duk wannan bayanai kun halarce ta wa muha kun santa bitta warisa kun gade ta min a ga babanninku to me zai hana ku shigo musulunci tilka ummatun tilka ummatun tilka wato mubtada wal isharatu fi tilka ila ibrahim wato waccan jama'a ana ishara ne ga ibrahim wa yaquba wa banihima da ɗiyansu wa wannisa anisa khabrihi ummatun shi yasa aka ce tilka wato tilka ummatun wannan al'umma ce kada kallata riga wata wuce ai salafat wannan al'umma da kun kajiya su annabi ibrahim al'umma ne sun rage sun wuce fa lahama kasaba mina amali duk abin da ta aikata na aiki yana gare ta ai jaza'ahu sakamakon aikin ta yana gare ta istinahun walakwa ayyuhal yahudu ma kasabtum ku ko yahudawa don naku abin da kun ka aikata yana gare ku don saboda adalcin Allah kowa abin da ya aikata za a saka mai da shi kowa aiki ne aka saka mai da shi wannan adalci ne na Allah subhanahu wata'ala wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba ga abin da suna kasance suna aikatawa kama la yus'aluna amma an an amalikum kama wanda ba a tambaya ba a su game da aikin ku hakanan kuma ba a tambaya ku game da aikin su wal jumla ta'kidun lima qablaha wato abin nan laha ma kasaba wa lakum ma kasabtum wa tusaluna amma kanu ya'malun ta'kidun to wa ba da abin na nida'ihim bayan ya kire su wata zikirihim kuma ya tunatar da su da ma ta kaddama da bayanan ga da sun ka gabata wada a ila iladdini kuma ya kire su ga addini alhanifi wanda ya karkata zuwa ga Allah dina bayan addinin babanninsu allazi huwa islam wanda shine musulunci to lam takun ijabatuhum babu abin da sun ka ansa da shi illa abin nan illa ma ya ci sai abin nan da zai zo wato abin da suka ansa da shi ma ya ci abin nan da zai zo wa ƙalu kunu hudan wa ƙalu kunu hudan au nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان diba المشركين كدي بعد بيانا قد أنكي Allah ya ce babu ansa da sun ka bai kawai ce a ɗaya sun kai kai in kwana son mai yadda da kukunu hudan ko zama yahudawa sai nasara sun ka ce au nasara ko kuma nasara ba shi ke na duk bayanin gari ƙwar'ani ya su abinda ɗaya sun ka ce su ba su ji komi ba in annabi na son su yadda da shi ya zamba Yahudi ko ya zamba nasari da shi da jama'a ce ku zama yahuda ko ku zama nasara ta hata duk shari'u au abin nan da ya ce au nasara wato au littafsil saboda haka ku zaɓi guda ku zama ciki wa ƙa'idar awwal masu magana na farko kunu hudan yahudul madina <coughs> wato yahudawan madina wa ƙa'idar sani masu magana ta biyu au nasara nasara najaran nasaran najaran waɗanga mutane sun ba annabi wahala a abin nan zama ne da su a madina duk inda kun kaji jayayya su ɗaya na saboda wanda a kusa gare ka bai jin tsoronka kamar wanda an nesa gare ka zaman kusa gare shi yasa sun kare na shi komi suna iya faɗa mashi. don haka da ya samu dama babu abin da ya fara yi illa ya kore su da madina madina ta zanta musulmi an ka kore su da su a banu ƙwareza da banu nadir da an ka raba su da gehen madina sai an ka huta da su allah ya kare mu allah ya kiyaye mu wakila huma min bani isra'ila dukkan suna cikin bani isra'ila don abin da ake ni da bani isra'il famanin harafa an dinin musa duk wanda ya karkace ga addinin musa wattaurati ya karkace ma attauratu ya sama ba yahudiyan ana ce mai ba yahudi duk mutanen da ka bin addinin taura amma sun karkace to su aka ce ma yahudawa abin da kuka gani yanzu yahudanci ya zama kama gado wai ana cewa ba a shiga yanzu kana iya tahowa ko ina ka samu nasara amma ba ka samu Yahuda, don an mai sai kamar gado haka to amma ga asiri dai duk mutanen annabi musa a littafin annabi musa su aka ce mai Yahuda? ga asiri illa dai abubuwan na suka caccanza su mai da abin wato yahudanci haihuwa ne kawai sai an haihu mutum ba yahudi ya zama ba yahudi ba a shigowa to allah shi mana kariya wallazi ya harafa da injila wanda ya karkatar da injila wa gala fi isa ya zurafa ga sha'ani isa ya isa dan allah ne to wannan ya samma nasaraniya ana ce musu nasara wallahu ka ce masu bal na tabi ibrahima mu ba mu bin yahudanci ba mu bin nasaranci ba mu zama yahuda ba mu zama nasara na min millata ibrahima addinin ibrahima muke bi hanifa wanda ya karkata zuwa ga allah shi kadai Hanifa halu min ibrahim ai ma ila anil adiyani wanda ya karkata yabbar sauran addinai duka Kulle ha dukkan ta ila dinar qayyim zuwa ga addini mai kima wato addini wanda a madaidaici wa bi isharatun cikin wannan akwai ishara ila annal yahudiyya wan nasraniyya laysa ta dinan qayyiman wato cewa bal nattabi millatan nattabi'u millati ibrahim hanifa wannan ya nuna kenan nasaranci da yahudanci ba wani addini na na mutunci ba addini na na rashin mutunci haka babu kima gare shi wa ma kana ibrahimu aidan mina mushrikin kuma ibrahimu baya cikin mushrikai shi ma wannan ya nuna kenan yahudawa da nasara mushrikai ne to ibrahim bai cikin mushrikai wa ma kana ibrahim eh, wa ma kana mina bai kasance cikin mushrikai ba aidinahu addini ne wa millatahu addini ne wato wato khalifu millatar mushriki ta saba ma addinin mushrikai wa in kanu yadda una ko da yake mushrikai na da'awa annahu ala dinihi wa millatihi su suna bisa ga addini ne amma dai ba gaskiya bane ibrahim ba mushriki na ba ibrahim bai tare da mushrikai mu ma ba mu tare da mushrikai Allah ka kare mu daga mushrikai da mushrikan qulu amanna billah قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما sun ma'ilta fata siyaku sannan siyakin magana ya waiwayo ilal musulmi na zuwa ga musulmi sannan ila ka'idihin zuwa ga shugaban musulmi jagora su muhammadu sallallahu alaihi wasallam waƙala sai allah ya waƙala lawan allah ya ce musu ƙulu a yi na ya ku mummina ku ce amanna billahi mu dai mun imani da allah mu dai ba mu imani da yahudanci ba mu imani da nasaranci mu dai amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina min alqur'ani kuma mun yi imani da littafin da aka sauka mana na alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar ga ibrahim min as-suhufil ashari na littafai guda goma wa ishaqa wa isma'ila mun yi imani da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaqub da annabi yaqub wal asbadi da kuma jikokinsa wa isa da annabi isa min injili abinda aka ba annabi isa na injila mun imani da shi walam ya ƙulu wa ma'utiya isa bai ce wa ma ma'utiya isa ba isharatun don ishara ila ittihadul manazzal alaihi cewa abinda aka sauka alaihi gare shi abu ɗaya ne ma'al manazzal ala musa abu ɗaya ne da abinda aka sauka ga annabi musa alaihi salam fa'innal injila lalle injila makararun littaurati ta tabbatar da abin da an rubuce cikin attaura ita injila ba ta soke abin da attaura ta zo da shi ba duk abin da attaura ta zo da shi to injila ta yadda da shi wa lam khalifa bai saba mata ba illa fi kadarin yasiri sai cikin wani dan gwargwado dan kaɗan wa bi tafsirin cikin wannan akwai sauƙaƙawa wani ka'ida da suke ce mata tafsir kama kala kama wanda ya ce wani ohilla lakon ba da lazi hurima alaikun na zo don in sauƙaƙa muku in halitta muku sashen abin da an ka haramta muku wa ma utiyar nabiyu na birabin da abin da aka baiwa annabawa daga allah ubangijinsu min alkutubi wal ayati na littafai da ayoyi la nufariqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin su ba numinu bi ba'din mai imani da sashe wa nakafuru bi ba'din ce masashe kamar da su yahuda da nasara suke yi mu ba za mu yi haka na makal yahuda wa nasara wa hannu lahu muslimuna mu mun mi kawayan mu ga Allah mun kadu na mun jayu ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka kamar suna cewa babu jayayya wato ku ce mu dawo yahuda ko mu zama nasara babu jayayya mu ba za mu dawo ba mu abin na muna bin annabi addinin annabi ibrahim kuma da waɗanda aka ambata baya gare shi wani hannu da hu musulmi na mummun musulunta ga Allah subhanahu wa ta'ala mun mi kawayen mu gare shi ko mun yadda da shi fa in amanu fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa ma hum fi shiqaq هم الله وهو السميع العليم fa ina amanu idan yahuda da nasara sun imani bi misali ma amantun bi da misalin abinda kuka yi imani da shi ya ku musulmai ma amantun ya ce ma abin nan masdariya ai misali imani ku in sun imani kamar misalin imanin ku to fa ta da hakika sun shiru in dai sun yarda da annabawa duka sun yarda da littafai duka to faƙade ta da haƙiƙa sun shiryu ai ittaba'u dariqal huda sun bi hanyar da ta yana shiryuwa wa in wallau in ko sun ka kaura kai an li imani bihi game da imani da annabawa da kuma abin da annabawa suka zo da shi Wa inna ma hum fi shiqaqin to su cikin sabani dai za su ci gaba da zama khilafin sabani aw shiqaqin adawacin wato ko kuma abin da ake ni da shiqaq wato adawa aw dalalin ko cikin halaka karabe da su fasa ya kafi ka Allah zai isa maka sharrin su wato Allah zai isa maka sharrin masu jayayya da kai abin na fasa ya kafi kallahu ya muhammadu shiƙaƙahu ya manzan Allah saɓanin nan nasu Allah zai isa maka shi wato Allah zai maka maganin saɓaninsu wa huwa sami'u li aqwalihim Allah shine mai jin maganganunsu alimu bi ahwalihim kuma Allah shine masani da halayensu wa ƙarƙa fahu iyahun kuma Allah ya isan mai su gaba dai bai ƙatala ƙwaraiza kun san banu ƙwaraiza kashe su an kai wa nafayar nadir banin nadir kuma an ka kore su wa darbil jizyati alaihim kuma an ka dora musu jizya kun ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya mai maganin su ya Allah ya sami'u ya alim mu ma muna roƙonka Allah kai mana maganin maƙiya addinin mu makiya mu makiya addinin mu Allah kai mana maganin su kuma ka kare mu daga shiri ko wani iri wanda suka kullawa duk shirin da sun ka kulla mana Allah ka mai sai gare su kuma Allah bai asma'ikal husna Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka warkar da mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyan makiyan mu wannan jiha ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka gusar da tsohon ciwo ka gusar da sabon ciwo ka tausaya mana ba mu da kowa in ba kai ba ya sami ya sami ya alim ka tausaya mana ka zaunar da jihar ga ta lahiya duk wani rashin lahiya sabo da tsoho kai mana magani ne ka ba mu natsuwa da kwanciyar hankali ya sami ya alim sibgatallah sibgatallah ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون صبغة الله واتوريني نا الله سبحانه وتعالى مصدر مؤكد لآمنا ونسبه بفعل مقدر أي سبغنا الله صبغة مو مسلمي Allah ya rine mu sibgatan rinewa wato ba irin na ma'amuma ba wal muradu biha dinahu abinda aka ne da sibga wato sifa ta addinin Allah shi mutum wanda an ka ce musulmi na idan ya haito duk inda ya shiga inda musulmin kwarai na ana gani ne kuma da alama mai kyau za a ga haiba ga kuma tunai sai a rika so ne don wanda duk Allah ka so to gane zai so shi sai dai abin nan shi faɗi mangadun da ya ka faɗi amma dai yana sha'awa sai kuma yana so ne to wannan mu rini Allah ne ya yi mana irin wannan sifa ba mu ne muka yi ta ba ai dina hullazi fadaran nasu alai addini ne wanda ya halicci mutane shi ake ni da rinin li zuhuri asarihi saboda alama addini tana bayyana ala sahibi ga mai addinin ka ka ka abin nan ka sabgi kamar rini fi saubi ga tawahi kun ga tawahi in an ka rine shi idan horin tawahi na an ka rine shi an kai mai rini ja to duk inda ka gane kana ganin alamar jannan ko ina ka gane to idan mutum ya zama musulmi duk inda ka gane kana ganin alama musulunci nan in dai musulmi na na kwarai yana addinin da gaske to duk inda ka gane kana ganin alaman musulunci nan gare shi wato ka sirgi fi sau kama rini ga tawahi waho sha mashakalatun wannan yayi kama da amalin nasara ga wani aiki na nasara da hira auladihim ga ga tsarkake ɗayansu akwai wani abu da nasara ke waɗiyansu wai don su tsarkake su su yi alamar nasara gaba daya don su tsarkake su to wannan sifa da nasara suke waɗiyansu belabzi eh, sabagi da labazin abin nan eh, rini suka ce mai fakanu ya game suna a waladahun sun kasance suna noce ɗiyansu fi ma'in asfara cikin wani ruwa mai ja ruwa ne mai ja suke tattara komi suka samu ruwan ya yi ja su sun ka sani sai su tara su wani wuri idan ɗiyarsu sun girma sai su ɗauko su su sa cikin ruwan nan su wanke su su noce su ciki su wanke yi samuna hu al-ma'amudiya suna ce mai ma'amudiya idan an ka noce yaro ciki waya kulu na su biga, sai a ce shi an rine shi fai za fa'ala wahidun minhum bi waladihi zalika idan ɗaya daga cikin su yawa ɗa irin wannan rini ƙala la'a nasara nasaraniya haƙan sai ya ce yanzu ɗana ya zama nasari da gaske al'ana sara nasaraniya haƙan yanzu kan ya zama nasari da gaske to kun ga wannan su abin da suka yi kenan amma mu da zarar mutum ya zama musulmi wannan sifa allah ka sa mai ita don haka duk inda an ka ganai ana ganin alamar musulmi kuma alamar mutumin kwarai wa mana ahsanu babu wanda yayi abin na ya yi kyautatawa gare ni ai la ahada ahsanu min Allah sibga <coughs> babu wani guda wanda yayi Allah wanda yayi Allah kyautacewa sibga wato tamiz babu wanda yayi Allah kyautace ni wa nahnu lahu abiduna kuma mu ga Allah muke ibada maduhu ala amanna mai imani kuma gare muke ibada da shi wato muna imani da shi muna bauta mai wa dakhilan tahta al ya shiga cikin umannin da aka yi wato a ƙulu amanna wato ku ce mun yi imani kuma mu muna ibada gare shi amanna wa nahnu lahu abidun wa ya yati ta'limun lil muslimin wato cikin abin da zai zo akwai wata karantawa ta musamman ga musulmi abin da za a koya musu ma ya ruddu na biye a ƙawalar yahudi diddal islam abin da za su yi amfani da shi su ture maganganun yahudawa waɗanda suka saba ma musulunci awar da jihin ko kuma waɗanda sun saba ma kishiyar musulmi wato abinda suke waɗi don su cutar da musulmi na hau ƙaulihim kamar cewar da suke yi na hannu ahalar kitabil awal mu'ad da littahi na warko don a taura da injila su a farko kamin zuwan ƙur'ani to mu adda wannan wa ƙiblatuna a ƙadamu alƙiblamu ita a farko walam takun al-anbiya min al-arabi kuma annabawa ba su kasance da yawa cikin larabawa ba walau kana muhammadun nabiyya inda muhammadu annabi ne lakana minna da cikin mu zai zamo da bai zama cikin larabawa don ba su da annabi to kun ga wannan maganganu na suka waɗi don su cuta a musulmi da suwa sai Allah ya koya ma musulmi wanda za su yi sai su yi wannan magana faƙala ƙul atuha junana

in yahuda da nasara sun kawo muku yancin manganu ya ku musulmai ku ce musu to ha juna na kuna jayayya da mu ayatu na kuna husuma da musu lahi game da sha'anin Allah an na nabiyan don ɗaya ya zabi annabi mina arabi daga larabawa ai ba ku ne halitta ta ba ku da an ka zaɓe ku wani abu an ka ce balle ku ku ce ba a zaɓin wani cikin wasu jama'a ku da an ka zabe ku ha wa huwa rabbuna wa rabbukum ai Allah da mu da ku duk gudana shi ya ubangiji mu shi ya ubangijin ku falahu an yastafiya min ibadi man yasha yana da dama ya zabi wanda ya ga dama cikin bayi ne walana a'maluna ayyukan mu suna gare mu nujaza biha da mu za mu za a saka mu da ita walakum a'malukum kuma naku ayyuka na gare ku tujazuna biha za a saka muku da ita fala ido an yakuna bi a'malina ba zai nisanta ba a ce cikin ayyukan mu akwai wani aiki wanda muka yi ma nastahiqqu bihi al-ikram wanda mun ka cancanta a karama mu da shi wato kun san shi mutum ibada ya kai bai san inda Allah ka ɗaukaka shi ba bai san aikin da zai shiga aljanna da shi ba ibada mutum ka yi amma wani aiki wanda ka gani ba komi ba ka walakanta shi kila shi a sani da ya shiga ka aljanna kun gani misali wata mace aikinta sana'ar ta karuwanci amma da yake allah shi ya san inda kowa zai shiga aljanna ta dawo da karuwancinta ta biyo hanyar daji sai ta ji kishirwa ta kawo ga wata rijiya sai ta shiga ta ɗebe takalminta wato hufinta ta shiga ta ɗibirwa ta sha ta ƙoshi sai ta heto sai ga kare shi kokari ya kawo bakin rijiya yana ta kewaye rijiya yana jin kishirwa yana gudun ya shiga shi in ya shiga bai iya hitowa yana lasa ƙasa sai ta ce abin gadi ya kai min matuƙa ɗazu na kishirwa ya kai makaran ga iri ne sai ɗaya ta cire takalmin gana ta ta cije ga bakinta ta shiga cikin rijiya ta ci su da ruwa ta hito waje ta bakare ya sha ta ƙara gaba sai ta rasu sai Allah ya ce ya gode mata a kai mai ita aljanna yanzu haka magana ga da aka tana aljanna kare ɗaya ta baruwa ba ta yi sallah ko guda ba banda batar da mazajen mutane amma ta ba kare ruwa ga ta tana cikin aljanna kun gani eh, mutum bai san aikin da ya kai ya samu rahama Allah ba saboda haka aikin Allah ka ku walakantar da ku guda ba ku san wanda za a ba ku rahama Allah da shi ba akwai abin nan wani mutum yana ta abubuwan da ya kai duk abin da ya kai yana yi bai bari ba ya biyo zai wuce sai kaya ta kama riga ta gihi haka sai wawaye dibi kai ya ce babu shakka kai ga cuta mai da ta yi ta saba da cuta wa mutane ya ce babu shakka zai gusar da ita daga gehen hanya sai ya kace ta ya kai ta can nesa ga hanya ya suwa sai Allah ya ce a ɗaukai da ne a kai shi cikin aljanna annabi ya ce na gane shi ta kallaba fil janna fi na gane yana yawo cikin aljanna saboda wani icci a gehen hanya kana tu'zin nasa ta kasance tana cuta mutane ɗibi ta jefar kun ga shi bai koyar da wani abu na wanda aka ba da wani abu ba gashi wanga dan abin da ya gashi ya shiga aljanna to mutane da yawa suna aikata ayyuka ba su san aikin da Allah zai ɗaukake su da shi ba wanda kaka zato yana yiwa ba shi ba ne shi yasa annabi ya ce abin nan ittaqun nara <coughs> ku kare kanku daga wuta walau bi ita tamratin koda da tsagin dabino na don baka sani ba koda da guntun dabino ne shi yasa cikin wani hadisi annabi ya ce la ta ranna min ma'arufi shay'an kakka walakanta komi na ma'arufi aikin alheri abin nan wala an tufriga fi dalo a fika ko da ka ɗebi ruwa ga wasakinka ka zuba cikin wasakin ɗan uwanka yana ba awaki ne ruwa ka ɗebo ɗaya wasaki guda ka bashi kakkare na baka sani ba ko can kai abin nan cikin aljanna da wannan aiki saboda haka duk abin da kun ka sanna alheri na kakku bashi kakku ce wanga yayi karami kakwace wanga babba ne kowane allah shi ya san wanda abbabba kowane iri kakku walakanta duk abin da kun ka gani na alheri ku yi ƙoƙari ku aikata allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da zai saka muku da shi wa nahnu lahu mukhlisuna mu muna addini gare shi wal amalu wal amali da aiki dunakum banda ku ahli kitab fa nahnu aula bil istifa'i mu da kai da Allah mu ya kamata mu azaba wal hamza lil inkar wal salatu jimlolin nan guda uku a hawal dukkan su kowace abin hal sun ma inda kabla na sannan zaman ku gabaninmu la ya kata di al'istifa don kana na ba wai shi ka sa Allah ya zaɓe ka ba don kana na don ka girme min zaman ka ka girme min ba shi ka sa Allah ya zaɓe ka ba Allah yana zaɓin mutum saboda cancanta mutum cikin abubuwan da Allah ya ci idan mutum ya cancanta Allah ya zaɓe sai ya zaɓe shi ba daɗewar shekaru kasa Allah ya zaɓi mutum ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu An ta am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am أظلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تأم بمعنى بل وتبل تقولون أقول تشيوا كتي بالتاء تقولون وقرأ بالياء يقولون abin na am ya na ko cewa suke inna ibrahim lalle ibrahim wa Isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wal asbad da jikoki ne kanu hudan ko cewa suka yi waɗanga sun zamo yahudawa au nasara ko sun zamba nasarawa duka kullahun ka ce masu in kunci ibrahim da waɗanga da an kalli sauto tare da shi yahudawa ne ko kuma ku wa'ancan kun ce nasara ne Allah ya ce ba nasara ba ne ya ce ba yahudu ba ne ku ko kun ce su ne shin a anton a alamu shin ku kun ka yi sanin gaskiya amillahu ko ko Allah ya yi ku sanin gaskiya an sa Allah ya yi ku sanin gaskiya to ya ce ba yahudawa ba ne ba nasarawa ba ne ai Allahu alamu Allah shi an mahi sani wa barra Aminu, ma Ibrahim, Allah ya barrantar da ibrahima daga yahudu wan nasara bi kauli ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan ibrahimu ba ba yahude bane ba ba nasari bane da shi da wayannan da aka ambata tare da shi babu ba yahude babu ba nasari ciki wal na ma'ahu wayannan da aka wal na ma'ahu wayannan da aka ambata tare da shi ta taba'ullahu duk sun bi shi ga kubuta daga yahudanci da nasaranci wa mana azalan babu wanda ya zalunci ai la ahada azlamu babu guda wanda ya zalunci min manka ta mashahadatan bisa ga wanda ya boye shaida ai aka ba anin nasu shahadatan inda wanda ya boye shaida wanda a wuri ne tunda kun sani Allah ya ce ba Yahudawa bane ba Nasara bane kuma kun ka boye shaidan nan bayan kun santa to babu fa azzalimi kamar wanda ya san gaskiya kuma ya boye ta babu azzalimi kamata saboda saboda haka wato kenan ku yahudawa azzalumai kuke don kun ɓoye abin na shi da min Allah daga Allah ai la ahada azlamu babu wani guda mahi zalunci man ka ta mahaje shahada bisa ga wanda ya ɓoye wannan shaida wa huwa ya arifa kuma ya santa na hannun musulmu na shi mu musulmai mu ya cancanta a ce ma azzalumai am anto ahli kitabu ko ku ahli kitabu fi taurati cikin at-taura awal injili ko cikin injila li ibrahim bil hanifiya kun ka boye shi da ibrahim cewa ba ba yahude bane addini gare shi ya karkata zuwa ga Allah ai aqidatu tauhidi yana da aqidatu tauhidi wali muhammad sallallahu alaihi wasallam bi risala kun ka boye shi da manzanci ga annabi muhammad kun ka ki faɗi sallallahu alaihi wasallam haisu zakarallahu lokacin da Allah ya ambaci ausafahu siffofi ne wa akhlaqahu da ɗabi'u ne duka Allah ya ambace su fi kun fi kutube cikin littafansu fa ha suka canza abinda an ka rubuta wa ha suka musanya ta wa mallahu bi gafila amma ta amalun Allah bai rabu kana ga abinda kuke ba ku yi duk abinda kai ku yi wa mallahu bi gafila amma ta amalun Allah bai rabu kana ga abinda kuke yi ba duk da abinda kuka ku yi yana sane da ku kun ga wannan tahdidin lahum <clears throat> wannan kacewa ne gare su tilka ummatun تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك wannan al'umma wa'anda an ka ambata ibrahimu wa man zikiru ma'ahu ibrahimu da shi da wa'anda aka ambata tare da shi tilka ummatun wayannan duka al'umma ne kada khalad wadda ta riga ta shudi Lahama ma kasabat duk abinda ta aikata yana gare ta walakum ma kasabtum ku kuma duk abinda kun ka aikata yana gare ku duk abinda za ku yi ku tai ku yi ai Allah na ganin ku duk abinda kun ka aikata yana ga hannunku kuma za a saka muku da shi wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma ba a yi muku tambaya ga abinda suka kasance suna aikatawa taqaddama mithluhu fil aya ya gabata irin wannan a cikin aya wadda ta gabata wa karrara wa kurira ta'kidan an an karfafa an maimaita wannan ta'kidan don karfafawa wa zajaran da kuma tsawatarwa amma hum alaihi tsawatar da su <clears throat> daga abin da suka bisa gare min al kare bil aba'i na alfahari da uwaye don alfahari da uwaye <clears throat> yana cikin abin da ka hallaka mutane kai baka saba kama addini komi ba komi baka sani cikin addini ba amma kana takama uwayenka mujaddadaina sun yi kaza sun yi kaza kai ko <coughs> baka wa addini unhanin komi ba kuma baka san komi ba ciki ne amma kana nan kana takama da abin nan da uwaye wannan yana cikin abin da ka wahal da mutane kuma ya shigar da su wuta Allah ya gafarta mana lokacin da wani yaro ya taho ya gaida umar sai abin nan bayan ya gaida umar umar ya yi mai tambayoyi yaro bai ansa tambaya sai da aya in umar ya yi tambaya duk sai hija aya in sai umar ya ce kai man abuka wa ubanka duk ƙasa ga yaro ya dibi umar ya ce abil islamu la abali siwahu idza takaru bi qawmin abi bi awsana aw tamimi yadda bi umar ya ce abil islam ubana musulunci la abali sawa ban da uba ban musulunci izab ta faru bi sun aw tamimi idan laraba na alfahari da kakanninsu biyu kaisu ko tamim to ni ba alfahari da su ni ubana musulunci sai yaro ya birge umar sai umar ya ce a kamara kuma guda biyu aka kamo ya ce a loda mai abinci da 'yan kudin da zai kai shi ta karatu saboda ba a magana da shi ya fara mai tambaya ya ce ya ayyu halabi na amanu la ta sa'alu an ashiya duk umar ya mai tambaya sai hija aya to kun ga magana ba ta yiwa da shi yaron bai hira bai hira saboda ka sai umar ya ce kai wa Obanka, ya ce obana musulunci nan magana ta tsaya yaro bai hira bai magantawa. sai umar ya ce to a ɗauko raƙuma guda biyu a loda mai abinci da wasu 'yan kuɗi ya ta yaro a yi ta karatu don shi ɗina tun da an kasa samun bayani gare don an ka tambayi sai ya ja aya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana to don a tsawace su ga alfaharin da suka yi eh, bil'aba da babanni wal ittikali ala amalin da jingina su ga ayyukan babanninsu wa in kana hunaka shay'un in akwai wani abu nan wurin yastahiqu an yuftakhara bihi wanda ya cancanta ayi alfahari da shi fanahanu a haƙo biyu to mu mun ka cancanta mai alfahari da shi iz isma'ilu domin isma'ilu muqaddama ala ishaqa shi aka gabatarwa akan ishaqa wa nahnu ala aqidati mu ko muna bisa ga aqida su millatin addinin su fada'awa ala awwaliyati lana a haƙo mu mun kai cancanta mu ce abin nan mu an na harko tun da mu adda uba na harko wa wandan mu ilaina ukhuriyatuna kuma a hada da zama mu na karshe mu an na harko mu an na ƙarshe to Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada da ikhlasi ka sa mai ƙarshe mai kyau kuma ka sa aljanna makoman mu ɗan kiyama ta yi ka zaunar da jihar nan tamu lahiya ka gusar da hitina kowace iri ga wannan jiha tamu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ba mu ikon kwana nan wurin hmm. shi yaƙuba shi ya isra'ila <laughs> ma'ana isra'ila abdullahi abdullahi shi ake cewa Isra'ila wato Abdullahi, bani bani isra'ila banu abdullah hmm. tamimu sunan mutum daina eh, sunan mutum na wato kakansu na sunan kakansu na hmm.